Ana iya kamo shirye-shiryen mu kai tsaye a manhajar In ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye shiryen mu a wannan safiyar Litinin 6 ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Da fatan an tashi lafiya, tsakanin labarai. rundunar sojin Najeriya ta kubutar da wasu mutane 31 da aka yi garkuwa da su. kwanga za ta fara karɓar bakin haure da Amurka ta kora daga ƙasar a wannan watan. Haka kuma Amurka na ƙara matsin lamba ga Iran don kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin Amurka, Isra'ila da Iran. Kanun labaran kenan. haka wannan zama da aka yi an zauna ne domin mu tsakaninmu mu tattauna kuma mu duba haƙiƙanin abin da kimiyya ya tabbatar ilimi ya tabbatar wanda yake yanzu akwai shi a duniya. Farfesa Muhammad Manga a taron bita kan yaƙi da cutar daji ko kansa. Muna da rahoto daga Nijar kuma za mu leƙa jihar Difa mai arzikin kifi. To gaskiya kifi ɗin gaskiya mun jima muna yi, amma yanzu harakan kifi ɗin ya yi kaɗan abin da ake kama dadin kifin ala samun sauƙi amma yanzu kifin ya yi tsada za mu kawo muku shirin ga fili ga doki sannan daga bisani ku ji rahoto daga fagen wasanni amma duka sai bayan kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna da yusuf aliyu harande zai gabatar jama'a assalamu alaikum tare da fatar an wayi gari lafiya Allah ya haka Allahumma amin. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana a jiya Lahadi cewar ta kubutar da wasu fararen hula 31 da aka yi garkuwa da su inda aka kai wani hari a wata coci da ke arewa maso yammacin jihar Kaduna. An kuma gano gawar wasu mutane biyar a wurin da lamarin ya faru. Sojojin sun ce harin ya faru ne a lokacin gudanar da ibadar Ista a coci da ke ƙauyen Ariko a ƙaramar hukumar Kaciya sun ƙara da cewar dakarun sojin na bin sahun waɗannan maharan. Shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Kan reshen jihar Kaduna, Kalib Ma'aji, ya ce an kai har-haren kan majami'o'i biyu a ƙauyen Ariko a ranar Lahadi, ya ƙara da cewar mutane bakwai sun mutu. yayin da bai yi bayani a kan adadin waɗanda aka yi garkuwa da su ba. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta sanar cewa za ta karɓi 'yan ƙasashen waje da Amurka ke kora daga ƙasarta. Ƙarƙashin wata sabuwar yarjejeniya da gwamnatin Donald Trump, kamar yadda gwamnatin Kinshasa ta bayyana a cikin wata sanarwa a jiya Lahadi. Gwamnatin ta ce za ta fara karɓar waɗannan da aka kora daga Amurka a wannan wata na Afrilu, amma ba ta bayyana adadin mutane da ta amince za ta karɓa ba. Sanarwar ta ƙara da cewar Amurka ce za ta ɗauki nauyin wannan shirin gaba ɗaya ba tare da wani kuɗi daga gwamnatin na Kongo ba. Haka kuma an tanadi wuraren zama a kusa da babban birnin ƙasar na Kinshasa domin sauƙaƙawa waɗanda za a kawo don samun masauki. Amurka ta riga ta tura wasu 'yan kasashen waje da aka kora zuwa wasu kasashen Afirka da suka hada da Ghana, Kamaru, Equatorial Guinea da kuma Eswatini. Lamarin da ya jawo suka daga masana harkokin doka da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara matsin lamba ga Iran a jiya Lahadi inda yi barazanar kai hari kan tashoshin wutar lantarki da gadoji na ƙasar a ranar Talata, idan dai ba buɗe mashigin ruwa mai muhimmanci na Hormuz ba. A cikin wani sako da ya wallafa a dandalinsa na True Social a jiya Lahadin Ista, wanda ya ƙunshi kalamai na batsa, Trump ya ce, Talata za ta zama ranar tashoshin wutar lantarki da kuma gadoji duk a lokaci guda a Iran. Ba a taɓa ganin irin wannan ba. ya ƙara da cewar wannan yana nuni ne ga wannan muhimmiyar hanyar jigilan kaya ta ruwa wanda Tehran ta rufe tun bayan da Amurka da Isra'ila suka fara kai hare-hare kan Iran fiye da wata guda ke nan da ya wuce. Trump ya kuma ƙara da cewar ku buɗe waɗannan mashigin nan take ko kuma za ku fuskanci sakamako mai tsanani, inda ya ƙare da saƙon nasa na safiyar Ista da kalaman tsarki ya tabbata ga Allah. Daga baya a ranar Lahadi, shugaban ya sake wallafa wani saƙo inda ya bayar da takamaiman lokaci talata da karfe takwas na dare agogon gabashin Amurka. Fadar White House bata ba da amsar tambayar ba ko Trump na nufin wannan lokaci ne da Amurka za ta kai hari kan Iran. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Ukraine da Syria sun yi alkawarin ƙarfafa haɗin gwiwa na tsaro a tattaunawar da suka gudanar a jiya Lahadi, kamar yadda shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana yayin da Kiev ke ƙoƙarin faɗaɗa ƙwarewarta a fannin sojoji a yankin. bayan barkewar yakin Amurka, Isra'ila da Iran. Zelensky wanda ke ci gaba da rangadi a kasashen gabas ta tsakiya ya gana da takwaransa na Syria Ahmad Al-Shara a babban birnin ƙasar na Damascus. Mun amince za mu yi aiki tare domin samar da ƙarin tsaro da damar ci gaba ga al'ummarmu, in ji Zelensky a wani saƙo da ya wallafa a dandalin Telegram. A wani saƙo na gaba kuma, Zelensky ya ce sun yi tattaunawa mai faɗi da shugaban Siriya tare da wani taron tattaunawa na ɓangarori uku da ya haɗa da ministan harkokin wajen Turkiyya, Hakan Fidan. A ƙarshe kuwa aikin ceto ya gudana da kusan cikakkiyar daidaito a cikin duhun dare, inda sojojin musamman na Amurka suka kutsa cikin ƙasar Iran ba tare da an gane su ba, inda suka samu damar haihuwa kan wani tsauni mai tsawon ƙafa dubu bakwai. Sannan suka samu damar ceto ƙwararren matuƙin jirgin na Amurka da ya makale, suka kai shi zuwa wani wuri na sirri domin haɗuwa kafin wayewar gari a jiya Lahadi. Wasu jiragen sama guda biyu samfarin MC 130 da suka kai kusan sojojin musamman ɗari zuwa wani yanki mai tsaunuka a kudancin Tehran sun samu matsalar na'ura kuma suka kasa tashi, kamar yadda wani jami'in Amurka ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharaɗin za a ya sunansa. Wannan ya jefa sojojin na musamman cikin haɗarin makalewa a bayan layin maƙiya. Yusuf Aliyu Harande ya kaji da labaran duniya. Cutar daji ko kansa da turanci tana ɗaya daga cikin cututtuka da suke halaka mutane a duniya a kowace shekara ko rana, kuma har yanzu ana kan neman hanyoyin shawo kan cutar. Saboda haka wata ƙungiya mai yaƙi da cutar da ake kira HPV a jihar Gombe ta shirya wata bita inda ƙwararru da masu ruwa da tsaki 'yan jarida da ɗaiɗaikun jama'a suka halarta domin ƙara wayar da kan al'umma. Kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana, Aliyu Balagirangi ya aiko mana. Da yake magana a wurin taron Farfesa Muhammad Manga ya buƙaci mahalarta su ƙirƙiro hanyoyi masu amfani domin rigakafi, kula da kuma daƙile yaɗuwar cutar sankarar mahaifa da sauran nau'o'in sankarar a cikin al'umma. a wato cututtuka da muke na baya kyauta da haka wannan zama da aka yi an zauna ne domin mu ya mu tarihi mu tattauna kuma mu duba haƙiƙanin abin da kimiyya ya tabbatar ilimi ya tabbatar wanda yake yanzu akwai shi a duniya sannan mu ga yadda za mu isar da waɗannan saƙonni ga sauran al'ummar da ba su samu irin damammakin da duka samun ga ta yadda gobe ba za mu sake samun wata mata bayan irin wannan taro bayan kuma ta hadu da wanda ya je wannan taron da ya kamata a ce an mata rigakafi kuma ba a mata. Yaya ba da jajircewar mahalarta tare da jaddada cewa ana iya warkar da cutar sankara idan an gano ta da wuri sannan ya kuma buƙaci jama'a da su rika garzayawa asibiti idan sun lura da wasu sauye-sauye ko alamomi na rashin lafiya sannan ya karfafa mahalarta da su yada wannan sakon wayar da kai a cikin su wasu masu tattaunawa ciki har da shugabar taron dr halima usman faruk farfesa aliyu lawal na asibitin tarayya da ke gombe sun jaddada muhimmancin haɗa kai tsakanin 'yan jarida ma'aikatan lafiya da sauran masu ruwa da tsaki wurin yaki da cutar. cuta ne na na virus sa'annan su ilmanci cewa za a iya hana wannan kwayan cutan kamuwa ma a jikin baki mahaifar balle har ta kai ga kawo kansa da fi ga an cimma wannan sa'annan su sauran mata da suka wuce kaman shekarun um, uh, da rigakafin za a iya ba su kamar da irin rigakafi da aka kama na Najeriya kan an tsaye da shi daga shekara tare ne zuwa sha hudu to sauran mata da ba su samu hakan ba ya kamata su zo su garzo su zo asibitoci kananan asibitoci na yawanci suna ana wannan gwaji na bakin mahaifa mm. kowane local government a gombe yanzu haka akwai center ɗaya ko biyu da ake samun gwaji na bakin mahaifa. Sunana Aliyu Ibrahim Lawan ni profesa ne a nan Federal Teaching Hospital da Gombe State University wanda ya kware a kan gwaje-gwaje wato pathology. Shi wannan kasan bakin mahaifa ainihin abin da aka yi gano dai cewa shine musabbabin kawo wannan cutar shine human papilloma virus wato shi kansan bakin mahaifa ta waja ta hanyoyi da yawa ana iya samun wannan shi human papilloma virus to in har human papilloma virus din mutum ya kamu da shi shine zai kawo wannan cutan amma ka tsakanin kamuwan da kuma ya zama kansa din wato sankaran bakin mahaifan yana ba da shekara sha biyar zuwa ishirin goma zuwa ishirin so a wannan lokacin ya kamata a ce mutane suna wannan gwaji gwaje-gwajen don gano shi da kuma Uh, a yi maganin shi um, abadan abada. Dandalin ya ƙara sake jaddada ƙudurinsa na zage damtse wurin wayar da kai da kuma inganta samun ayyukan rigakafi domin rage mace-mace da cutar sankarar ke haifarwa a jihar Gombe da ma Najeriya baki ɗaya. Aliyu Balagirangi, gt Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya. Babu mai hushi da ka kusurce mata yana cikin wuya ya sanin kundi bai sani yana da dukiya ya mai mata ne bai sanin akwai da ya gare sai bidan likitoci suna dala kuda jiki suna waɗin ajirgita shi sun gaba jini gare Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Ashiru Alhaji Mutari ya kai ziyara jihar Difa kuma ya leƙa ɗaya daga cikin sassan da Allah ya wa jihar arziki na kifi. Kasuwar kifi da ke unguwar Sabon Kare a nan birnin na Difa kasuwa ce da ta shahara wajen sayar da manya-manyan kifi da ake kawo su daga wasu sassan jihar da ke kusa da tafkin Komadugu. wannan kasuwa ta zama wata hanya ta shigar da kuɗi a cikin jihar ta difa ganin yadda ake da kifi zuwa wasu jihohin ƙasar Nijar da ma makwabciya Najeriya. Bilal Bukar ne mataimakin shugaban wannan kasuwa. duk wayan gari ana kawa kiri ana ambale ana aikawa yanzu ma yanzu yanzu na ma na guda ya tashi ko minti ashirin bai kai ba kada yana sai da shi akwai sauki ba ba masala daga nan zazendiyar marali doso tagadas Tilaberi har Nyame da baya tafiya hadi kabba inda tifin na baya tafiya. Abubakar Garba wani mai sayar da kifi ne a wannan kasuwa ya bayyana yadda suke sayar da shi duk da ko a yanzu ana samun karancin sa zuwa wani dan lokaci. Kifin mu ba ma samu a nan sai mun tafi ƙauye tukuna kamar irin kaula ko tumur wannan mu je mu kawo zuwa gegini ko boso inda ake kama kifin tukunna in an kawo kifin aka kawo garin tukunna daura a mota tukunna mu a kamuna a garin nan tukunna mu dinga daura a cikin kifi a cikin kwali wannan karton wannan to gaskiya kifin din gaskiya mun jima muna yi ko ba ka bane amma yanzu harakan kifi din yayi kaɗan abinda ake kama dadin kifin ala samun sauki amma yanzu kifin yayi tsada in ka kawo abinda kake dan samu maka din gaskiya yanzu din sai a hankali daga ɗaya gefe kuwa iyaye ma mata na hada-hadar saye da sayarwa a cikin wannan kasuwa kamar yadda wannan magidanci ya ta shaida mana Zara Muhammad Sani daga Sham daji bakin kogi muke zuwa. Muna zuwa wajen yan kiwi suna dan kamu kaɗan kadan muna tara mu saya. Kadan muka zo kuma mu kawo su ma sai da musu mu samu abin mu kaɗan kaɗan da za mu ci mu Mu da yara. A na sai da alhamdulillah. Na sai kifi na na dubu goma sha uku na sai da na sha kuɗi da ɗari biyar. To alhamdulillah na samu dubu da ɗari biyar ko. wani matashi mai suna umar dogo da ya zo sayan kifin domin ya saye ya saida ya bayyana mana yadda ya same shi muna sayan kifi ne muna sayarwa haka muna soyawa muna sayarwa da dukkan abin da ya samu mun siya mun dan samu dan wani abu alhamdulillah wannan abin da ta ce za ta sayar da shi mu mun siya shi dubu uku amma ta ce ita ba ta sayar haka ba muna tana bukatar ƙari bilal bukar mataimakin shugaban kasuwar ta kifi ya miƙa kokensu ga gwamnati shi kasuwa kifi wannan lalle wanda wanda bai da jari ba zai yiwu ba mu muna so gwamnati ta goya mana baya ta ba wanda za su je su kawo su saida ko kuma wanda za su saya su aika gaba su tallafa musu su samu karfin da za su saya kaya su kai su aika kowa kowa ya samu ya amfani haka muke so ga gwamnati ya taimake mu kuma mu dukan mu na kasa ne kenan in ya taimaka ya taimaka gwamnati ya taimaka ya taimaka yaran shi abu ne na kasa yan kasuwar kifin da ke a birnin na difa na fatan ganin cewa gwamnati ta ƙara bunƙasa wannan sana'ar domin amfani 'yan ƙasar da ƙasar baki ɗaya shiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga difa a jamhuriyar nijar Allah ma kowa ma komai dalla zama fi girma dalla da kayan sallah dalla da kayan sallah yan bala da bari dalla da kayan sallah yan bala da sauraro muna gabatar muku da waɗannan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na GTA Hausa Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da shirin ga fili ga doki tare da Nasiru Adamu El Hikaya. Ga fili ga doki. Masu wuraren GTA Hausa Amurka ke magana barkanmu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke kawo zazzafar muhawara kan siyasa da lamuran yau da kullum tsakanin ɓangarori biyu da ke hamayya da juna. INEC ta dakatar da amincewa da shugabannin sabuwar tafiyar adawa ta ADC bisa hukuncin kotu. Biyo bayan ƙara da wani daga shugabannin jam'iyyar da suka yi murabus mai suna Nafi'u Bala ya kai yake cewa shi ne ko jama'arsa ne sahihan shugabannin jam'iyyar. Wannan ya sa haɗakar manyan 'yan adawa da ke ƙarƙashin shugabancin jam'iyyar na Sanata David Mark suka yi taro da buƙatar lalle shugaban hukumar zaben INEC Farfesa josh Amofitan ya yi murabus. We demand the immediate resignation or sack of the INEC chairman. Muna buƙatar murabus ko a sauƙi shugaban hukumar zaɓe da kwamishinoninsa nan take don ba mu amince za su yi mana adalci a babban zaben 2027 ba. In ji shugaban haɗakar David Mark a taron da ya samu halartar kusan dukkan manyan 'yan adawa musamman waɗanda suka yi takara a 2023 Atiku Abubakar da Peter Obi 'yan adawar na zargin ana neman hana su taka a zaben 2027 ga kalmomin Atiku ina za ta yi adalci da irin wannan halin kuma za mu fuskance ta na ɗaya zalunci ne na biyu ba gaskiya na uku ana ƙoƙari a hana tafarkin demokradiyya rayuwa a najeriya baki ɗayanta yanzu za mu shiga babin muhawara tsakanin mataimakin shugaban jam'iyyar apc na arewa maso yamma garba datti muhammad da shugaban ofishin ƙetare na jam'iyyar adc ƙarƙashin jagorancin david mark wato mai gari bello kasimo mafitan da za su iya kenan shine su ɗauki kayansu su nemi mafita tunda har ku yanzu kun kai kuna kallon dan Najeriya kana kallon dan Isa wanda ya kwana uku yana daji bai fito ba kana kemar mar dotturji ya ce tafi sai mene talaka yana cin kafa? fa kana magana da yawun gwamnatin ku ne ba sai mene ba ka ce dan Najeriya yana jin ka wani hukuma ne ni ko na ga maka turjin banza da wofi ne dan ne banza sai kana nan yana kashe mutane kana ce turjin banza bai ku kamar kana kana ce turjin banza ya kashe mana mutane a ba Yero ne ba ta ce muka a shekara ne an kashe mutane sama da dubu arba'in. Gwamnatin ku ne Bero of Statistics gwamnatin hukuma ne a karkashin gwamnatin ku ita ta ce sun kashe mutane sama da dubu arba'in a cikin kota goma sha biyu. Ba ni na faɗa ba. Ai ai turje in dai ni da nan ka kalli don ku rena kun rena ran dan adam ran dan Najeriya ba komai bane ran dan arewa musamman ba komai bane sarka cewa tudu ne jarumi mu a wurin mu ba jarumi ba ne sinanne ne dan iska. Ko me yasa ba ku kama shi ba kuka bar shi yake kashe mana mutane? Shi ba komai bai gagare ku yana kashe mana mutane kula ce sai mene? Ina ga ta kai ne a wurin ka jarumi ne a wurin ka mu a wurin mu sinanne yana kashe mana mutane ba ku yi komai ba. Shi ba jarumi bai gagare ku ba ku yi komai a kan shi ba. Wato da kuka yi kenan. da kuna jin dadin abin da yake yi da gangan kuka bar su kenan kuna tabbatar wa yan Najeriya da gangan kuka bar turji yake abin da yake don shi ba komai bane a idon ku sai da fito da kan mataki ka ce fito daga inda yake boya ya ce zai gaba da gaba da sojoji mana yana fito a cikin daji yake a inda yake boye yake daukan mutane ne ba fito yake zo ya dauki mutane ko zo ya kashe su ba yanzu ba shi ya ba su ya ba su awa 24 su fita ba me yasa ba za ku iya zuwa wurin ba me yasa kuka je me yasa kuka je Togo eh, kuka je Benin me yasa kuka je Benin kuka je kuka kuka yake su wannan yakin sojoji da ba ya zuwa da ku iya zuwa wata kasa sai dai kawai kana zuwa wata kasa ku yake su sai mutanen mu ne don kure na ai wannan kalmar da kai na kuka ko ina sojoji a duniya da ne ba kalmar da kai na cewa turji ke mene wannan kalmar ka ne ta sa talaka ba zai talaka a sokoto ba mutum kwaya ɗaya da zai zabe ku duk mai hankali tun da dai har kuna cewa ku gwamnati sai mene sai mene ta mutuwa sai mene a tsare su sai mene a kona musu garuruwa sai mene a yi wa matan su fade sai mene ba komai bane wannan kalman kadai ya kai kwalle ne da tsoron kai wannan ya tsaya ya tashi ya tsaya ya tabbatar da an kore sirji wani gwarzo ne a wurin ka har kana ba maganar shi muhimmancin ba batun gwarzo ba ne ina maganar ran mutane maganar ran mutane nake magana ni kuma abin da nake da kashe mutane muke magana kai kuma na ce ma yanzu haka an kore su kace sai mene don haka ah. mutane dan adam banza ne ku an ba ku mukamai an ba ku ministoci an ba ku ministoci goma sha biyu don haka mu ba mu banzaye ne mu ba komai bane ah. kaga ku shi ne da ai ai ai duk wanda kake magana yana fahimta fa mutanen Najeriya da muke magana da su na fa da suke sauraron ba dabbobi bane yan adam ne suna da hankali sun san hakkin su sun san abin da yake damun su sun san abin da baya suke so sun san abin da ba sa so tunda sai menene don an zo ana za a kashe su sai menene don su je su bar gari sai menene za ku ga menene in Allah ya kai mu 2027 ba ku da gaskiya tabbas za ku ga menene dubu biyu da ashirin da bakwai Allah kai mu da rai. A wani rabin mai gari ah, bari mu bari mu ba wa eh, da ka san ka yi magana sosai amma eh, honorable garba rufe mana wannan abun in akwai martanin da za ka mayar wa mai gari eh, mun ba ka minti daya. To, na farko dai ina so ya interpretin maganar da na yi da ya ce wai turji ya ba da umarni na ce turji barula ne da shi da barula da hofi ina nan criminal ne kuma ana neman shi in kai wurin ka jarumi ne mu banza ne eh, ai a boye yake ya fito fili mana kullum a boye yake ai sai na ce maka turji ba kowa bane kuma za a yi maganin shi duk da ya fito ana nan kuma ana farautar shi ana neman shi ai gudu yake yana sake wuri yana boyewa amma ana nan shi ya sani kawai lokaci ake jira insha Allah kashin shi zai bushe kuma za a kama shi a hannu in Allah ya yarda da shi da duk yan iskan da suke iskanci a gwamnati tana nan tana shirin tana kuma bi tana tara bayanai kuma in Allah ya da duka wannan abin za a yi maganin shi. Ah, ko da ke honorable garba ban ji ka kira ma irin ah, ayyuka da shi malam nuri bato ya har je amurka ya dan sassauta abubuwan nan da aka so a sa najeriya gaba. eh to ai kaga ah, akwai abubuwan da ake da yake wani nasiri ne ba bane da ake faɗa irin maganar da shi ma da Amerika murna suke da abun da ya je Amerika ai chairman din su na INEC shi ya je ingiza duk abun da ya faru ga takardun kowa ya gani kuma dadi suke ji shi yasa suka saka mar da wannan eh, sakamakon na cewa a hada Krista da fada a ce ana kashe Krista a Northern Nigeria chairman din su na INEC na yanzu shi ya kai wannan takardan Amerika chairman din na INEC ko chairman din INEC na Najeriya Wani honorable mai gari eh? chairman din INEC na Najeriya ko na jam'iyyar abc na Najeriya chairman na INEC na Najeriya ga takardun sun fito shi yawai wannan rubutu ya kai akan cewa ana ana wa kirista kisan kare dangi a Najeriya ni lauya duk abin da ka zo mai da shi shi an je can shi ne aka sa yawa Oh yanzu eh. yanzu in shiro ya ne sai a zo a temar ka kashe Najeriya sai kashe yanzu kenan kuna gaya ma duk abin da kuka temar yayi zai yi in yayi kuka ce yayi yayi announcing Tinubu ya ci a daren zabe sai yayi kenan ka daga ba mutum wuka ana gani amma ba za a ce yayi laifi ba sai an je kuma a tabbata shine shine ai duk abin da muka shiga na abun nan na na Trump da Najeriya su suka yi ko dama suna son a zo a yaki Sokoto Caliphate Masu sauraro sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. Ku kasance tare da mu a madadin GTA Hausa Amurka ke magana. Nasiru da kaya da na shira kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Daga duniyar wasanni kuma ga Bala Dahiru Bronco da rahoto. bari mu duba abubuwan da suka faru a wasan kwallon kafa musamman a ƙarshen makon nan da ta gabata inda a kungiyar kwallon kafa ta real society a gasar la liga na ƙasar spanish ta samu nasara a kan labenta da kwallo biyu sai mayoka ta doke real madrid da kwallo biyu da ɗaya da inda betis suka sulhunta babu ci tsakanin su da espanyol barcelona ta samu nasara a kan atlantico madrid da kwallo biyu da ɗaya a jiya kuwa kungiyar kwallon kafa ta hitafi ta samu nasara a kan atlantico bilbao da kwallo biyu da nema celta figo ta doke valencia da kwallo uku da biyu a gidanta sai real Albirex ta samu nasara akan Sabiyar kwallo ɗaya mai ban haushi. An sulhunta biyu da biyu tsakanin Osasuna da Deportivo Alaves. Idan muka leƙa gasar Serie A na ƙasar Italy kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sassuolo ta samu nasara akan Cagliari da kwallo biyu da ɗaya. Sai kuma Fiorentina ta doke Hellas Verona da kwallo ɗaya mai ban haushi. Lazio sun tashi kunan doki ɗaya da ɗaya da Roma. A jiya kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bologna ta doke ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Cremonese da kwallo biyu da ɗaya. Sai kuma Torino ta samu nasara akan Fesa da kwallo ɗaya mai ban haushi. Inter ta lalla gasar Roma da ƙwallo biyar da nema. Idan muka dawo ƙasar Ingila kuwa a wasannin da aka fafata a gasar kalubale matakin kusa da na kusa da na ƙarshe ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta yi wa Gerrard da Liverpool da ƙwallo hudu da ɗaya. Chelsea ta yi ruwan a kan Port Vale da ƙwallo bakwai da nema yayin da Southampton ta doke Arsenal da ƙwallo biyu da ɗaya. A jiya an fafata a sauran wasa ɗaya tilo Leeds United ta samu nasara akan West Ham da ƙwallo hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan Rangers biyu da biyu. Yanzu dai aka fitar da jadawalin kungiyoyi da za su haɗu a wasan dab karshe a gasar na kalubale na kasar ingila inda kungiyar kwallon kafa ta manchester city da ta kara da kungiyar kwallon kafa ta west ham ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea za su arje gumi da kungiyar kwallon kafa ta lady united wasan da za a yi shi a ranar 24 ga watan afrilun da muke ciki idan muka leka wasannin da aka fafata shi a gasar bundesliga kuwa mens ta samu nasara akan hoffenheim da kwallo biyu da daya yayin da hamburg suka sulhunta daya da daya da augsburg borussia mönchengladbach suka tashi biyu da biyu da kanunsu da hendenheim kungiyar Ƙungiyar ƙwallon kafa ta RB Leipzig kuwa ta samu nasara akan Werder Bremen da ƙwallo biyu da ɗaya yayin da Bayern Munich ta samu nasara akan Freiburg da ƙwallo uku da biyu. Bayer Leverkusen ta lallasa Wolves da ƙwallo shida da uku sai kuma Borussia Dortmund ta samu nasara akan Stuttgart da ƙwallo biyu da nema. A jiya kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Union Berlin sun ta ɗaya da ɗaya da Sanford sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Eintracht Frankfurt suka tashi Chargers biyu da biyu da Colin. Sai kuma gasar Liga na ƙasar Faransa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Strasbourg sun samu nasara akan Nancy da ƙwallo uku da ɗaya. Rennes ta samu nasarar doke bristol da kwallo hudu da uku sai kuma lille ta samu nasara akan lens da kwallo uku da nema Anga ta tashi can babu ci tsakaninta da Lyon. alorinta sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya da Paris FC. Le Havre sun tashi can jaras da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Ausl da kwallo ɗaya da ɗaya. Mens kuwa su ma sun sulhunta sufuli sufuli tsakanin su da Nantes. Monaco ta samu nasara akan Marseille da ƙwallo biyu da ɗaya. Bala Dayuru GTA Hausa Amurka ke magana. daga Bauchi a Najeriya. To da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana. Za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha Batsari wadda ya jagoranci gabatar da shirin. A nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. ku wuni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.